ta hanyar wata wasikar da shugaban ƙawancen kofa alhaji muhammad usman ya sanya wa hannu a ranar tara ga watan maris jam'iyyun na hamayya suka sanar da ƙungiyar ta ecowas ko sai da yawo matsalolin da suka yi sanadiyar ɗaukar matakin ƙauracewa harkokin zaɓe da za a ranar 20 ga watan da muke ciki a nijar alhaji muhammadu dudu mai lakabin dudu rahama ya yi min ƙarin bayani a kai ba kasawa ba ne rubuta wa sai da yawo ɗan dattako ne kuma da tsinkaye wannan kuma eh, nunin kishin ƙasa ne da san ƙasa da tausaya al'umma ta ƙasar mu kuma da nunin cewa mu zauna mu gyara ƙasarmu mu kada wani saboda zumuɗin neman mulki ya saci ƙur'an mu ya zauna akan ƙur'an muna kallo akan ƙur'an mu ne yake tafiya mulki da mu to wannan ita ce babban haɗari wadda mu muke ganin kamata yi koke-koken nan da muka kai kotun kotun koli mai kulawa da tsarin mulki ya kula da cewa abinda muka zo da shi na koke-koken mu na sata da kurakure da aringizo da da kuma magudi da aka tafka eh, a samu a gyara su hamma amadu wanda shi ne dan takara na zagaye na biyu a sako shi da sauran dukkan yan siyasa wanda aka kama saboda ra'ayinsu na siyasa a sako su zo zauna su ma su yi farfagandi Ƙawancen jam'iyyun na kofa a wasikar da ya aikewa sai da yawo ya buƙaci ƙungiyar ta hamzarta ɗaukar matakan warware ƙiƙakar da ke neman maido da hannun agogo baya a tsare-tsaren zagaye na biyu na wannan zaɓe da zai haɗa isu muhammadu da hamma amadu. kiran da muka wa ƙungiya ta ecowas sai da yawo cewa gafa abin da muke ci ƙasar mu ya kamata mu shaida mata ta shaida ƙungiyar afirka ƙungiyar afirka ta shaida wa ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya kada nijar ta shiga cikin rikicin da ba a san baki warware bakin zaren ba a nemi sulhunta wannan al'amari ta hanyar da ta dace a hudda ma 'yan adawa haƙinsu to amma a ra'ayin jam'iyyar pendes tarayya mai mulki rashin sanin tudun dafawa ne ke dalilin abin da suka kira take-taken 'yan adawa kamar yadda sarkin yakin zaben muhammadu isuhu minista uhumudu muhammadu ya faɗa dan kungiyar sadiyawa babu ta cikin zaɓe cikin tsarin zaɓen nijar babu kungiyar sadiyawa ciki kenan wannan kame-kame ne suke nan gayi cikin takardar da sun ka rubuta sai da yawo sun ce ba daidai ne ba a ce kandida guda yana kwaso guda yana waje Aishi ya ma'amadu in kuna da tunani ko da ya aza kandida cirkin shi yana cikin kwaso kenan dan kwaso na ya ce za shi kandida dai ya ce za shi kandida shina kwaso kenan sai a ce a sake shi ba gwamnati adda hujja shi ce shi sake shi ba sakin dan kwaso na hannun juju kenan dole ne shi dakanta in ai mai shari'a abinda shari'a ta yanke da shi za a aiki hakan ne dokar Nijar ta tsaye. A ranar ɗaya ga watan Afrilun da ke tafane shugaba Isu Muhammadu ke kammala wa'adin mulkinsa na farko a ka'idance. saboda haka don gudun sabawa dokokin tsarin mulki hukumar zaɓe seni a wani taron manema labarai da ta kira ta tabbatar da cewa halartar runhunan zaɓe a ranar 20 ga watan maris ba fashi sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.